العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى يأتيوا بكراتين دقلتاتنا الإجابات المهمة في المشاكل الملمة يا شيخ فوزان بن عبد الله الفوزان إذا بيجي 21 بوشافين يشبيني السؤال كيف تكون المناصحة الشرعية لولاة الأمور كي أجي نصيحة جيبين شريعة يدوشيشينا الجواب يجي مناصحة ولاة الأمور تكون بأمور منها نصيحة جيبوشيشي وعيدين بوشيشي منهم الدعاء لهم بالصلاة أتابع دعاء يدوشي سكوتازو والاستقامة ya ci mu ya bi cikin be li'annahu min sunnati a duwali wulati umuri muslimin ebe na mini sunna bu no so ba duwe da she muslimi wala fiye ma fi awqati ijaba especially lokacin na je lagwa duwa na wa fil amkinati allati yurja fiha ijabatu du'a da na najima e babu ga agwa duwa lokacin wucina qala al-fudail ibn fudail ibn ya daga law kanat li da'watu mustajaba la da'awtu biha li da mi ga jaduwa ne mi ga ba so ko ga agwona mi ga ba ya rushici is fi salahi sultan salahu lil mujtama ebe ne do shiga ji da kirki society gaje wa fi fasadi sultan ma da na ganyi misali wai ba duwa ga to ciya mai yago sai ci ba sai ci shawara ci wangi sai ci bitikin be sai ci yu kazan sai ci ju kazan sai ci ju kazan gole daga go e ga na yu na zugu so ko ja duwa na go ja bele a fe da fi bi police ja ga to dana kazan nga bai gida je ti wiwi ne tiyo aladi kiyo alaga wadda abila ga to da na kaza zai enye nyanya gurun tuna ba wani ga bai yo loka ga man tiyo ya go ya bai loka ga man tiyo za ga ji kiyo a pepe e lo aga to ka ga ji to exam ya makanta ji e ga lugwa e ga fix e ya time table ya sallamu ebon da sako ya beci ya basira adini ga lauce bai hanyar rai amma ga shi ce ba wale daga bago su kun kile in zagi ga alo makanta alajil babu waji ga amma na le dress code ba a ah, aji dress code jimbe ga yili jiwali gun dress code ba dress code ga ga magwagu wallahi adini obo ando ga alo makanta alajil babu ji meje da iskanciya ebe na-egochichi sokwu ya basira aji na ngoto makanta ji ngwukpe makanta ba ji kai makanta na ji kai kpata ebe kibo sokwu ya basira aji ni gala nnikpata ce biyu ebo to aduwa na bayan ga sokwu wuba ne ebe na kakunan ga gan waji to yana gadi daidai da addini na zai ji etun gife wani a yawa da ato a take yi kan buru a shawa ne ga wunde bukata a wade bukata aduwa rando ciji buhari fi ka fashe wani a kilolo london cibiyar jiji nan rando ti fiye mani rando ti fiye ji sako su alubu shi biya mu rando ti fiye ji sako olubu otu olutu ani lole yan eh, yiri na ibe ni o n da mini manajin alusunnati wal jama'a buwa wa minan nasihati li wulati al-umur min nasiha joye do shichiji al-qiyam bil a'mal allati yusniduna hal al-muwazzafin etune do shichiji e laya veje lotuna alaji edo shi ogo to we teacher we jetman security Wai director Wai kazan Wai kazan wai farmsec wai zonal inspector wai hm wai principal wai hod wai na, wai na, wai storekeeper zandoru lagusun amana oletun ro zanen lotunin gwayin lona na wa amana yi ba n ce shi shi n local station lo don ba nan goto guwa ni salari maga kan tafi guba nga ko kojo

zandoci ma wunde a da wada kiyo attendance register wadaka ka wunde ke ka zo zake kike zandoci ma ngato machi ya jitumba ba wuce ba re ba ga umma wani to mashin jore ni umma zu kan gani daga kan kulun ga sajin ga zuruwa zuba ni lo kun ta umari etu bodi bodi neji to ga jiwo ke ya gege yi to mai ji hanyi na zando ta go ta sa wasu na zando ci gafi go mafi wa zando ce ciki sai ce zando ci waje ka zando ci gratuity ne zando ce bani wasu na wasu na wa file laso a waji saka unje do ci na ta video na dinare zai ja lafi danin a ga dikiyo a ga jin na bato saka lo be so kwe ke ya da ku shiga ga yi to mo tun do so kwe ti lagu so amana ta e bogo ngo mi da nasiya ti lagu mi ni na siya waje da ci gano tambiyum ala laqtai wal munkarat allati ta'sul fi al-mujtama' wa sa'atu etiya bitici le le ti ne jeji da society wani even a da ba ndoro wa efin gefe abu efin wiwi dan abu eh mi karo akpeci abu soci aka zan meji ci abu na soci zangoci ya ji plani na abida zangoci zuna gunda na kazo wa ɗin na bata zanaji ya so ga ji na siya wa lai da wancan lugwa na ya ji na agwa na lugwa hukumu ya da abia lati don waji ga mafi ba jiri a numan wakad la ya lamuna na ha ya wani biki ci wuce ne je ji faruwa fi ko da cewa jiwa ga ɗema ki ya kuna za bi tori kacin sirriya kawai ga ajiyar doci na siya masu kun su soci fi ma bayanan nasihi wa bainahu tsakani ga na jiya na siya na wani beto da shosi lan na siya tallace ya jaro biya maman nasi wuji na siya na wabe da boro a lita jona za wangi jona au alal manadir kwata ce min barona ya na zai tarika to siru shar ebe ne kwanan waje sheri bi wato hadithul adawa bai na wulatul umuru bai na ra'ayya umai lannan gobe tsakani da shi yau gangani da to zai shi e lami tuwanin to gosa ko ya doci na shi jibanin nan mu to man kaza man kaza man kaza man kaza man kaza man kaza man kaza me ku da doshi ma emirati mu goba bata nan efe lo de jin rejan na fiya ani sokowa ani sokowa yo alabasan alugba be bochi be bokanti be siri be gai be she sala ko aji kini ati aji sala, ati ati azu ati ko ati awa zaka ebu tó akíyé ni mo tó akíyé bá alájídá lọ́mọkándé ìdàyàdá wá ilé ní àmọ́kùnránù bá ajínná ajínná àgẹ́bẹ̀ láàpẹ́ da ìdàsán e tu. ngole gorogodo na yaji na waji kiyo waji ani mun jan kale wade to wonno chunga wa support ye kwa de mo ta no to wa support ye so kwa weba kama yilwa rija mana gwani man naji man naji ga wa tsagi amma lawan naji amfani yana ga jina ya jin bani a ah, mana ji eh de de ga ji ba e do ti ne so be serious ah ajiyan doci wani ga ajiye nan mana amma zan doci na ji Allah to ga dana raji kiyo gaji amana in da koyi ya ji fahimta ne ya gabe na lian na zai ka to siru sharin wato e koya yi kabara ɗaya doci sarari wala shari be wato hudisul adawa bayna wulatul umur wa bayna ra'iya laysat an da nisa ne insan yatakallam fi wulatul umur ala minbar

bẹ́ẹ̀ yẹ fọ́lọ́wájì oúnjẹ ń gá aláàlẹ́kẹ́rì yá wọ́n san atú ń gá àdíjí ọ̀ ń gá aláàlẹ́kẹ́rì yó àmọ́ òṣì ń gọ́ sọ̀kọ́ àwùjí lálàáṣe sọ̀kọ́ àtúnṣe sọ̀kọ́ àkẹ́gùrù tó atakọ́tẹ̀ ibi a yìí àti àdúzọ́bẹ̀ yìí sọ̀kọ́ àdìkànzọ́ sọ̀kọ́ àdìkànzọ́ àdúwà nínú ìwé ìbàgbéná sọ̀kọ́ gáà wò wọ́n ti tìǹbà fún gan ti gan zai ji tutu na ti da ji lotu bubu ke zu nde mi gan egun ke bubu wa ke bubu ga ngo tura fe ba do egun ga ba do ba do so ku ba la ji ki la de ba wu wa man zal ladhi ma ta'aqatu zid da ba go ci mi wa man lawlu sna fakat bi ma de bo so aga tun ba tan wa nyi bu so ku wi ba na je kaga wa za la yaqdamu al maslaha ngoto nan wa la amfani biya wa la maslaha biya wa inna ma yazidu sharru sharran da sheri sheri wa la be sheri wa go ga fitina ne jina politi ata to ti fi bo ne jawa ga la kai o da no ti fi ti yuno ti o to hawo ata to ado bayaro atretu sanusi ya tukanu na bezu mu bana atretu zokota nungo beza jikakai manya adini na jawu fifiti na yo na soko bu ya da biya alarin ma na jawu biyar ke tefi mai dukura sai zoto fitinan na jina soko bu yi biyo yan na jibeni o masukun bíndíga de bọ́ǹdì yẹn ṣàfẹ́ ní à àti àrìbì fún àyẹ tọ̀tọ̀ àti àyẹ gànjà gan àti òjì tó ìdá àti àgbò òjì ẹgbẹ̀ ká ti kí wọ́n àfẹ́ dàzà kárakárakára ọjà àbẹ̀lẹ̀ lánàá ti yé láwọn àbí ti kemede ya ci jazu zane da tu mashin da ya kwa abu zane da da zan da ya kwa zane da tu kabu da ya kwa abu ade bana jiyon ti ga da gunin ade ga gun ba go su kun e do ta da abin da zanuwa ke abinci da ake zuma ta yanka ba shi nan a fai da tsuwa exclusive da ci yiwa ta yakin wacan ne wadda abin da zanuwa ke yanzu wale zane je exercise ebo na kasana wikiyo wikayi zane mai je exercise with intention ya ya da yabo ta fi nan yi kayi. ko ya zabe shi wato ya lati lala jihadi na kikin ba wanda ba ne wani bida wanda je kusa ja ne kashan ebu a wata ga masiba jin ba na hada sofi nan wato bida da sandita ebo waje fahimta din ko a ne ganyen naji egi naji tsoye ne ɓata da naji ma ngwe fi ba duya da jire ngwe fi gboji ba na erire ngwe fi san doji tuye tiye jeje ne zagaye jinan olu jikiyo olu

au kitabiyan kuma wa wasika kaya au an tariki ba'dul ladina yattasiluna bihim kuma ture ko sashi lalwati na shi e je waya yana wata wato buliguhum nasihataka sirran nasiya na ga jana wa jasoci fi ma bainaka wa bainahum takani wa gangani yayi wala yasa minan nasiha inda mini nasiya ba aidan an naktuba intiqadatin wa naduru biya ala nas kaga da abe shishi ya accuse ya president kaze be kaze ya accuse ya governor kaze be kaze ya accuse ya chairman kaze be kaze ya accuse ya su kaze be kaze ya accuse ya da kaze be kaze ya yi da kaze to ya kaza mu ci ka ce list kware ya mulki ji mu ji wata kiyo ngar da sai ka wai ja da nanu mu ji kiyo mu ci ga ba ji ya na ji dai no edo shi to ga shi edo shi ke wa mu ji musulunci mu yawa gunjin adalci allazi ne yamma makanan fil ardi aqamu salata ala salla ku ne wa tau zakata ala zakaya wa amaru bil ma'rufi amma ji furu betun wa na hawa anil munkar amma ka goye tun dede wani yan ne dami ne ne wabe zijina edo ya dawo da ina ja naka khalifatan fil ardi ya wa nabi da yau la khalifa ta ce ki mafa kun bayin nas bil haqqi ba kun ta kani zan be gaske wala ta tabil hawa malam ta yi mamu yana dan ne wa bai dushi da za ku ba gabe a ce tagun ke wa jijina shi ba shi ya zan do ga wa gaze ni wa ta zai ni discipline ma yana dan ne wa bai kina ido kijina zai ji ra'iyo to na mazugun efe ba addu'a ya lọ́sọ̀ kú wà efe ya ṣáwọ́ra wá ń efe láti kíríkì ìlò efe bí abẹ́ tún dédé efe jù sálà jímọ̀ abẹ́ àríkólè mọ́nàrálà ṣìjọ́nàkó da sauransu etu ìdẹ́bọ̀ èdò ṣe ló ga jíun lóbi ayé mú ìdàgáyẹ̀ yìí aláwọ̀ abagwa èdò ṣe àjínà oúnjẹ wọ̀ya alama wà ga wa gẹ́ na waya. ìzàgẹ́ ìtìdá òmìnláàjẹ̀ wọ́n aláwọ̀ ti bláàlà dẹ̀rẹ́ ìdòṣì àjínà oúnjẹ wọ́ya wọ́n jẹ́ wà sí ìgbà àtọ́ àìgbẹ̀dẹ́wò láàrin àmọ̀ ìjìtò hajj wọ́n lè fìtí náà ngádà ní ẹjú kí ọ wọ́n jìnlẹ̀ náà nga ha bi yi to tabar nga wana duru bi ala nas wa kiwa alaiha ngoto ka kuno kana sun ngoto a lifun ci ula ula da je to za lo lo sign ونقول هذه نصيحة يتوتو نصيحة غدنا لا هذه فضيحة لأن يكيو أنا يزيزو وهذه تعتبر من الأمور التي تسبب الشرور لأن الدمين يعني لا شرب ينا وتفرق العداء ما مزوجنا ما زوجنا ما قاتي ويتدخل في أصحاب الأهواء ليجي ما يذاب يتويق بينهم أقعد غدا لمر النجو أغير وقع كوبي وين wato ga tsagaye na zaunci ya gukun bai wani aditi ladanin ya gashi lafi alkhairu ila e yi jiji da e waga Allah misali har kai mishan bo alawan Allah zai shi musulmi ya da adiji musulmi ya kwaje mishan eh ko bata wa zariya ta da ji tsaye ma na tsaye a sazano ciwu wadi mishan chamo ta mota labe gino zai wulo yeji ya yaye ka un a go ga je mishan ba ni be ya yo yeji ya laka we wa de bale dan wa de zi ma ni bo dokwe yi na no fi yi dana kazaji dana e fi ja ta wa ka ga ga ne mai da kiri kina ma ri te ko ni nga ba save life ayo ni eh kuda makarul aman ngaye kuda ani ta au ba ji wa ile gini wa wa sallah yo so òjá àbẹ́lé zane yọ jẹgi wọn yọ fí wọn wọn dán olúgbọ tó tún fìtínà wa rẹ gbogbo ẹgbẹgbẹ wa ṣùdú bá òjá àbẹ́lé wọn àtọ wá sí kárakáraká òjá àbẹ́lé alánú ti kú jẹ míṣà nàmbà gọ́sùkún Somalia Somalia more than 99% yan Somalia musulmi a yau sa'unci azọ̀kẹ́ míṣà ń dé kí wọ́n ṣe a ta fitina tsaye na bukunan ba rufin roce masu an gaggai kun gyashe ba united nations unesco unicef world assembly of churches undp da wuce fata foreign organization jinore a cikin kutu ya fi ibe somalia kiyan zewagun lujikiyo olugango a cikin kula noci a kutu jindoci na jiyo so a ɓeto ba neman shafi benin a kuda cocin da ci safe da ya cikin nasara jibo a kuda university aji kaza aje pasto musamman yi a makiyar da na ɗabo koyi nan a ci kula wuce jin somali a ganta sun gwamnati latin zuwa damu kada nga jikin mayan waje bele ya ga halirin na ba su waje bele ya ga mishan da da kiyo je ginshiki mana ga aka ne na aje jikin jikin jiyo fitina irin na shi ge jiki a ga togo ngwen yi ji lura yi mai gba e sarawi ya lamarin na shi sha Allah ta rai kafin ya wannan ba ni ga ji daidai na sai ci aladuya ba ni ga ci bici na sai ci fabi wal ilmu inda Allah zai ji matakin fikira sa kpashe wani to yin kawari ji shi to yin rafi da shi to yin sufa ji bata ceci kaji ceci wa ba da akwai goro ceci ilimi na jamfani ga albarka na da yi gaga daidai fi alita ji na a to dogaye ga wuce ji un lua na ceci ya iko ya tuba ji ceci mu ya iko ya ala bayani a jan alajigai ga na shaga ya lena un luwa wal ilmu inda Allah subhanaka Allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk